بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غنر ثلاثة 29 ga watan Ramadan hijira na da بيو 1442 wanda دي دي دا شاد دا غوتن مه ميلادية شكرة دبوبيد إشرين دايا حديث منيو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به رواه البخاري hadisin mu yau an karɓo shi daga babban sahabi abu huraira abdurrahman bin sakhar yarda allah ya tabbata a gare shi da shi da sauran sahabbai na manzan allah sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya wannan babban sahabi abu huraira shine rawaito ya ce tabbat manzan allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya ce qala allah allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu amali ibn adam lahu illa siyam dukkanin aiki na dan adam mana daga ibada duka abin da dan adam zai na ibada nashi ne sai fa azumi kawai fa innahu li wa ana ajzi wa ana ajzi bihi sai fa azumi kadai saboda tabbata azumi wannan nawa ne kuma ni ne zan sakawa da ainihin mai shi ma'anar hadisin kenan takeici Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu kenan wannan hadisin shine ake cewa hadisin qudsi wanda a cikin shi Allah subhanahu wa ta'ala ainihi yake bayani ta harshen ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake rawaitowa daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce dukkanin ibada dukkanin aikin da dan adam zai nashi ne idan sallah kai idan hajji ne idan zakka idan sada zumunci ne da sauran ibadu kala kala wannan duka naka ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai fa azumi kawai wannan nawa ne Allah subhanahu wa ta'ala sai danganta azumi zuwa gare shi kuma ya ce shi zai saka mai azumi ainihin da sakamakon azumin da ya yi saboda ainihin azumi wannan sirri ne tsakanin ainihin bawa da ubangijin shi babu hakikanin wanda zai iya tabbatar da cewa wanga ya azumi ko bai yi azumi ba sai Allah subhanahu ta'ala kadai Allah ya san waye azumi wa abba ya azumi ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya dauki nauyin cewa shi zai saka ma mai azumi da azumin shi sannan uwa tabbat muna cikin ainihin kwanukan karshe watan ramadan yana ban kwana ba wai wucewar Ramadan ke nuna cewa ainihin shi kenan babu azumi kuma ba a'a bal ainihin akwai azumi duka a cikin sauran kwanaki na shekara azumi baya karewa kamar da ainihin kiyamun laili wanda aka saba yi a cikin ramadan su ma ba su karewa a cikin shekara kina uwa kamar da ya tabbata a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumci watan ramadan sai ya biyo da ainihin azumi na kwana shidda a cikin watan shawwal wannan za a rubuta mishi lada kamar wanda ya ainihin azumin shekara ga baki ɗaya banda wannan azumin akwai azumi irin na annabi dawud alaihi salam wanda yake ya kasance yana yin azumi kwana guda gobe ya aji wannan haka ne ya kasance ko da wani lokaci yake yin azumi ya yi yau gobe ya aji haka ne yake yi idan mutum ya kasa yin wannan to a cikin ainihin sati mutum ya ɗauki ainihin ranakun alhamis da litinin ya azumce su idan mutum ya kasa wannan akwai azumi na ranar arfa azumi na ranar ashura kai ko kuma mutum ya zaɓi wani ini ya azumce shi fi sabilillahi kadai kamar yadda annabi sallallahu ya gai duk wanda ya azumci wani ini fi sabilillah yayi shi dan Allah subhanahu wataala kadai wannan sawa'un azumi na farilla ko na nafila wannan Allah subhanahu wataala zai nesantar da ainihin fuskar shi daga wutar jahannama ainihin tsawon shekara saba'in sakamakon azumi guda na ini wanda mutum ya yi amma dai idan mutum ya yi shi dan Allah subhanahu wa ta'ala kadai kina wa mu saba wa kawunan ma'ini da azumin filfili kala kala haka nan kuma qiyamul layl da muka saba yi a cikin ramadan kada mu bari ko da bayan ramadan akwai mu tashi ainihin cikin dare mu sa wa kawunan mu ainihin rabo mu gabatar da ainihin karatun alkur'ani salloli da addu'o'i musamman ga bukatu na birjit akwai bukatu kala-kala wanda wani bi mutum bai ma san bukatar ta ina zai fara ba to ga maganin abun ka tashi kawai cikin dare ka yi na filfili ka roki allah subhanahu wa ta'ala tabbat tabbat Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu Allah subhanahu wata'ala nake roko ibadun da muka yi a cikin wannan wata da wanda muka yi baya can ma da ma wanda zamu yi gaba ma Allah subhanahu wata'ala ya karba da gare mu Allah ya sa muna samun yardar shi a cikin ibadun mu na yau da kullum kurakuran mu da laifukan mu da zunuban mu Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana kada Allah subhanahu wata'ala ya kama mu da su Allah ya lullube mu da rahamar shi da yafuwan shi duniya da lahira Allah ya samu daga cikin bayan shi nagari wanda suke sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da gare mu inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ina roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala margaya musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu Allah ya shi kansu Allah ya sa sun huta mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci Allah ya kashe muna masu imani Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu musulmi da ke cikin walhalu kala-kala da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye Allah shine mai yaye damuwa Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin buƙatunmu duniya da lahira a cikin sauƙi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh